ɗin malafin ruwa ne. Kai ka duba wannan yaron mana, soja yana rike ka kenan. Kai, ai ya mun ba daɗi ya ban kai. Ga wannan yaron ka. wannan ya dawo. Wai, rage wuce na kai ya tsara kana ta da jarbi ne na tuna tun daga na koma salati ayi ka tuna ba kyau ba kyau ba kyau ba daɗi da ya rike da je gida ina bacci yadda ne yadda ne fitsari a nuna tsabar ina abun yaron mu ya tuna mutane ma wannan sabon da aka ta gidan su yaron da kuma soja ya ga wai mu haka da shi da kaga me abokai <laughs> ah, ka ci Allah ya kawo da da ka tambayi wannan zai gaya ma shekaran jiya da suka haɗu da yakubu dan gidan kaga dai aboki ne ne eh, ah, soja aboki da